Gabanin binne gawakin kimanin mutane ɗari da ɗoriya a jiya da rana, an kwantar da wasu da yawansu ya kai ɗari biyu a asibitoci daban-daban da suka haɗa da asibitin koyarwa na Rashid Chakoni da ke dutse da takwaransa na Aminu Kano da kuma cibiyoyin kiwon lafiya na tarayya da ke birnin kudu da guru. sai dai zuwa wayewar garin yau alhamis an ƙara samun wasu daga cikin waɗanda ke karɓar maganin sun mutu waɗanda akalla yawansu ya kai mutane sattin. Malam Awole Haya Majiya na cikin waɗanda suka yi rashin 'yan uwa a wannan haɗari. na da abin ya shafa akalla ba ƙasar ba guda biyar ne guda biyu daga cikin yaran gidanmu ba a gansu ba kuma gawar ma ba iya tantance ta su ba sai kuma sauran kannena guda biyu da suke Aminu Kano yanzu ke samun kulawa daga gurin likitoci daya kuma sakamakon shi abun bai tsanani ba yake a gida sai dai a cewar Abubakar Sabo da ke zaman kakakin asibitin koyarwa na Rashid Chakon da ke dutse wasu daga cikin waɗanda ke karbar maganin a asibitin na farfadowa za ana magana da su za a yi musu zanne su amsa kuma za ka samu duk gurin ya kame ba tare da bata lokaci ba duk wanda yake a gurin da aikacin da ya tashi daga aiki da wani da ya shigo yanzu da wanda kuma shi ne akan aiki an tare a kansu kuma duk an yi iya abin da ya dace an farfaɗo da su. Shi kuwa malam magaji Sa'idu Majiya da shi ma wannan rashi ya shafe shi kai tsaye ya ce wannan haɗari cike yake da ɗimbin darussa ga al'ummar garin Majiya da kewaye. Abin da aka koya dai shi ne na farko kun doka da oda. Ita wannan tanka da ta faɗi da ce mutane sun bi doka da oda kasance ta fitu abu ne mai ainihin mai matsala ne. Da ce mutane sun guji zuwa wurin ko da abin zai faru zai zo da sauki ne babban darasi da ba Tun da jimawa ake zargin direbobin manyan motocin dakon kaya musamman masu dakon fetur da tukin ganganci wanda ɗaya ne daga cikin dalilan da ke kawo haɗarin har ma a rasa rayuka. sai dai cikin alhini akan abin da ya faru a jigawa a shekaran jiya mataimakin shugaban kungiyar mamallaka motocin dakon mai ta najeriya mai kula da shiyar arewa maso yammacin najeriya alhaji sani idi dan fulani na cewa direbobin muna musu training kowace shekara kuma ana maimaitawa musamman kuma an fi tsanantawa akan masu ɗaukan mai saboda ya fi haɗari dan ka je training sai an gwada kwakwalwarka da idanunka wanda su ne number one na biyu kuma kana gani komi kana gani balle ce an samu damuwa to in an samu ganganci ba za mu ce ba a samu ba amma dai eh, bai da yawa kalilan ne ita kanta motar akwai cikin da ake mata kafin ta yi lodi sai an tabbatar ko ta lafiya. A nasa bangaren sakataren zartarwa na hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Jigawa Dr. Meriga ya ce gwamnati ta ba da umarnin aikin wayar da kan jama'a game da irin waɗannan haɗura. dukkan matakai already ta ba mu izini mu shiga mu yi sanarwa mu ringa eh, sensitizing mutane ana ba ana musu bita ana gaya musu ga hatsarin yin abun dole mu shiga mu yi a gidan rediyo da talabijin. Tuni tawagar gwamnatin tarayyar Najeriya a ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnati sanata George Akume ta ziyarci waɗanda ke kwance a asibitoci tare da kai ziyarar ta'aziyya da jaje ga al'ummar garin Magjiya da kewaye. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa Nigeria.